تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ko kuma ta ce a lokacin da ta yi ido biyu da azaba tana mai buri ina ma dai a bani damar komawa duniya sai in tuba ga Allah in kasance cikin masu kyautata ayyukansu